ke Kano. Wannan wasa na Olympic ma sama Olympic Game wani gagarumin haɗakar wasanni ne da ake gabatarwa bayan shekaru hudu wanda tarihi diplomatin wani shahararren malamin tarihi ya so haɗa zumunci tsakanin mabambantan ƙasashe ta hanyar wasanni shine wanda ya fara ƙirƙirar wannan wasa a shekara ta alif takwas da ɗari shida wanda an fara wannan wasa ne a birnin ah, Athens na ƙasar Girka. Shin ƙasashe nawa ne suka halarci gasar Olympics a wancan lokaci? Ƙasashen da suka samu a wannan gasa ba su wuce kasashe sha hudu ba inda adadin yan wasan da suka shiga wannan gasa a wannan shekarar karan farko mutum ɗari biyu da arba'in da biyar ne wanda ɗari biyu suna ɗari biyu daga ƙasar girka suka can a shekarar da aka fara ta haramta wa mata shiga sai wata mace ce guda ɗaya wanda aka dinga kallon ta a lokacin da mahorar ayi ko wani abu makamancin wanda ita ta yi wasan ita mutan kanta ma sai wasan tsere ana kiranta da mata rikici, ta kare samu damar yin wannan wasa kuma ita ta buɗe wa mata wannan fage shi wannan gasa bayan fara shi kuma ya samu dama an masa kwamiti wanda ake kiran wannan kwamiti international olympic committee ioc wanda su ne suke da damar gudanarwa da hadawa da zabar birane da ra'ayi wannan gasa domin birane ake zaba a cikin kasashe wanda karin karshe da gudanar da wannan wasa an yi shi ne a rio de janeiro wanda take kasar brazil shekara ta dubu biyu da sha shida. ta wace shekara ce aka fara kyaututtukan lambar yabo. A kowace gasar Olympic akwai sarkar gwal, azurfa sannan kuma tagulla. a wayanda suka yi na ɗaya na biyu tare da na uku. Wannan kyaututtuka an fara fara su ne a shekara ta alif da dari tara zuwa yanzu an gudanar da wannan wasa sau ashirin da takwas tun da duk shekaru da ake gudanar da ita wato daga alif da dari takwas da sayar da shida zuwa dubu biyu da sha shida a shekarar da aka fara wannan wasa na olympic ya samu tagomashin karin yan wasa da kuma kalakilar wasanni daga wasanni arba'in da biyu wanda maza da biyu da arba'in da yan kai kacal ne suka soma daga wakilcin kasashen sha hudu zuwa kasashe ya koma wasanni ɗari uku da shida da kuma mahalartar gasar a matsayin masu buga shi wato ɗan wasa tsakanin maza da mata mutum dubu sha ɗaya da dari biyu da talatin da takwas a kasashe ɗari biyu da shida a shekara ta dubu biyu da sha shida an taɓa yankurin cire wasan da ya fi kowane wasar ya a wannan gasa ta olympic wato shine dambe wanda hakan ya jawo cike su ce matuƙa raya. me yasa aka cire wasan dambe da ya faru shine mata ne a lokacin aka ga ba su yin gasar dambe sosai shi ne da aka ciki aka cire waje ne waccan mata ta fara yin kokarin shiga olympic a wancan lokaci ta samu nasara wanda a yanzu mata har idan ma wani giyan mace ba za ta buga ba ana ganin a cire shi daga gasar shi olympic ah, wannan gasar da za a su kwamiti na IOC tun zaɓi birnin Tokyo na kasar Japan a shekara ta 2020 don gudanar da wannan gamsan wanda zuwan cutar COVID-19 ta gama duniya ta jawo iko sai a yanzu a shekara ta 2021 za a gudanar da wannan gasa wanda birnin Tokyo shine samun gasar a karo na biyu tun da aka fara. An ayyana birnin Paris a kasar Faransa a matsayin birni da za a gudanar da gasar Olympic ta shekara ta 2024. da biyar nan tun rabarsa da gasar olympic tun shekara ta dubu daya da ɗari tara da ashirin da hudu wato idan aka gudanar da wannan gasa ta dubu biyu da ashirin da hudu a birnin zai zama shekaru ɗari kenan birnin ya samu wannan gasa bayan da ya samu mita a karo da farko a yankunan duniya guda biyar aka taɓa gudanar da wannan gasa wato har yanzu yankinmu na afirka ne bai samu damar samun wannan ba kuma tsohuwar ba yi ba to ya zuwa yanzu waɗanne ƙasashe ne suka samun lambar yabo ta zinari yanzu abubuwan da ake lashewa a wannan gasa a gwal ne da azurfa haɗar ta mulla america ita ce kan gaba wajen lashe komai na wayannan lambobi na yau domin tana da lambobi kimanin dubu biyu da ɗari biyar da ishirin da biyu ƙasa mai biyan mata ita ce ƙasar tarayyar soviet wanda muka fi sani da urs wanda take da lambobi guda dubu ɗaya da goma sai ƙasa ta uku wato great britania wanda muka fi sani da ƙasar ingila wanda take da lambobi ne ko guda ɗari takwas da hamsin sai kuma ta hudu ita ce ah, ƙasar sin mai kyaututtuka ɗari biyar